بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين والمؤمنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar كون ماكو na yi mana barka da saduwa cikin wannan mako a daidai wannan lokaci da mukan kawo muku shirin mumbarin malamai a wannan makon masu muna tare da malam ja'afar mahmud arif malam na sake salama a gaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu matashiyar da malam ja'afar mahmud adam zai mana magana a kanta ita ce wata gagarumin matsala da ita ma a iya cewa wato tana ciwa musamman hausawa a ƙwarya wato matsalolin aure a ƙasar hausa sabubba da hanyoyin gyara kamar kullum lambobin wayar da za a iya samun mu insha Allahu za mu sanar da su sa'ilin nan kuma daga baya mu ba ku dama bayan malam ya yi mana shimfiɗa ko matashiya kimanin minti 25 zuwa minti 30 أكرمك الله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين ني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي kamar yadda masu sauraro suka ji mabuɗi da bayani daga bakin mai gabatar da wannan shiri cewa a yau za mu tattauna ne dangane da matsalolin aure a kasar hausa sabubba da kuma wasu daga cikin hanyoyin da idan an bi za a samu gyara saninmu ne cewa aure sunna ce ta annabawa gaba ɗayansu ba wai shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaɗai ba a'a har ma da annabawan da suke kafin shi ubangiji ta ce ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية hakika mun aiko da manzanni kafin ka kuma mun sanya musu ko mun arzuta su da mataye na aure sannan ko mun arzuta su da zurriya wato ƴaƴa da jikoki ashe kenan aure babban lamari ne aure ne ɗaya ɗayan hanyar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amince da ita domin alaka da gogayya su gudana tsakanin ɗa namiji da ya mace ba a yarda da dukkan wata hanya da alaka za ta kankama tsakanin ɗa namiji da ya mace ba sai fa in ana nufin yin aure dukkan wata gogayya tsakanin miji da mace namiji da mace wadda ba da sunan aure take ba to ba yardajjiya ba ce ba a mizani na alkur'ani ba kuma ba a bar amincewa ba ce ba a sikeli na hadisin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aure ibada ce aure kuma tafarki ne na rayuwa aure larura ce a rayuwar dan adam idan na ce larura ina nufin abin da yake tilas a same shi abin da yake dole a same shi domin haɗuwar ɗa namiji da ya mace ne ke bayar da lamunin ci gaba da hauhawa da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa to wannan haɗuwar kuma ita ce aure sanin kowa ne muna cike da matsaloli da muke fuskanta a cikin ƙasar hausa yanzu yanzu nan zaka zan daura aure kuma kafin wani lokaci mai tsawo sai ka ji aure ya rushe ga 'yan mata da dama waɗanda ba su riga sun sami mazajen aure ba ga kuma zawara wanda sun ɗanɗani rayuwar aure watanni shida ko bakwai ko shekara ɗaya ko wani abin da ya kama da haka igiyar auren ta tsinke sun dawo gida sun haɗu da kannansu da suke zaman jiran samun miji wannan ya haifar da matsaloli masu yawan gaske a zamantakewar iyali to anan menene yake kawo waɗannan kashe-kashen aure menene sabubba a hakikanin gaskiya idan mun ɗauki aure a matsayin ibada idan kuma mun ɗauki aure a matsayin salon rayuwar da annabawa suka rayu a kai to babban abin da yake da mahimmanci shine bincikowa da lalubo manufofin da suke sa a yi aure jahiltar manufar aure a musulunci na ɗaya daga cikin sabubba na mutuwar auren ba tare da yayi dogon zango ba daga cikin manufofin aure a zumunci akwai manufa ta samar da 'ya'ya da haifayya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alwadu, da lulud. الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وأولي son ku sannan kuma إيرن haihuwa, domin ne zan yi takara da yawanku ga sauran annabawa a ranar tashin kiyama ashe yana daga cikin manufar aure a samu haihuwa da kuma zurriya ta gari da 'ya'ya salihan bayi waɗanda za su wanzar da bauta ga ubangiji a son ƙasa na daga cikin manufofin aure kulluwar zumunci tsakanin wannan gidan da wancan gidan tsakanin wannan iyalin da wancan iyalin da kafin aure ya faru wane saurayi ne na wance wance budurwa ce ga ne idan alaka ta kare ba tare da an yi aure ba to alaka ce tasu ta su kadai ba ta shafi samansu ba amma lokacin da aka ɗaura aure to alakar ta shallake su biyan ina nufin su ma'aurata ta shafi iyayen ango da iyayen amarya ta shafi abokanan ango da ƙawayen amarya ta shafi yayye da kannan ango da yayye da kannan ita amarya din shi namiji na iya zuwa gidan su matarsa kuma ba a jin shi bare ne in ma ya shiga gidan wani baya inkarin me ya kawo ne don an sanya aure a gidan ita kuma tana iya zuwa gidansu ba a jin cewa ita bare ce kuma shigar ta gidan ba zai zama abin mamaki ba kila ɗaukar lokaci ba ta je gidan ba shi ne zai zama abin mamaki amma ba zuwan ta gidan ba a kenan aure ya kulla alaka tsakanin gidaje guda biyu wani lokacin abin ya kai tsakanin garuruka guda biyu wani lokacin tsakanin manyan kabilu guda biyu ashe na daga cikin manufofin aure don kuwar 'yan adam da samun kyakkyawar alaka ta zamantakewa tsakaninsu da juna siriki na iya saurarawa sirikinsa wanda ba don sarkuntaka ba ba zai saurare shi ba yana iya jin tausayin sai ji kansa idan aka samu ɗa a cikin aure dan yakan samu gata ba ta fuskar mahaifan kaɗai ba eh uban zai ji cewa wannan ɗana ne uwar ma ba mamaki za ta yi murna da cewa ɗanta ne da ta samu amma dangin gidan miji suna jin an musu haihuwa ‘ya'yansa suna jin sun samu jika yayyansa da karnansa sun samu ɗa dangin gidan mata suna jin su aka yi haihuwa iyayenta na jin sun samu jika ko jikanya yayin da yayyanta da karnanta suke jin sun samu ɗa sai ɗan ya samu gata ta ɓangarori guda biyu a sanadiyar albarkar aure ce duk abin da ya kai ya kulla igiya tsakanin gidaje guda biyu jama'u guda biyu ya kulla alaka tsakanin su yana da babban girma yana da babban matsayi a mizani na shari'a da kuma mizani na lafiyayyen hankali wanda ya kamata ma'auratan su rinka tuna wannan idan ma'aurati na suna cewa a yanzu idan na rabu da wance to kamar na yanke alaka ne ba tsakanina da ita kadai ba tsakanin gidanmu da nata tsakanin danginta da nawa tsakanin bangare da bangarenta wanda bai kamata alakar ta yanke ba kila wannan ya lallashi zuciyarsa ya yi haƙurin da ba don wannan tunanin ba da ba zai yi irin wannan haƙurin ba a tuno wannan manufa ɗaya ne daga cikin manyan lamurra daga cikin manufofin aure a kai katangance tangance ɗan adam daga faɗawa cikin zunubi ubangiji ta'ala cikin hikimarsa ya gina sha'awa a tattare da mu namiji na sha'awar mace tsoron Allah baya hana ya yi sha'awa irin yadda tsoron Allah baya hana shi jin yunwa ko jin kishirwa ko jin zafin rana ko sanyin hunturu baya hana ruwan sama ya masa dukan tsiya kuma ya tasirantu a samakamakon dukan ruwa din don wannan abin da Allah ya ɗabi'antar da shi a kai haka ita ma mace duk ta kawarta da tsoron Allah ta baya hana ta sha'awar ɗa namiji da ji tana kewar kwana ita kaɗai to kaga aure ne kadai zai katangance ta ta yadda ba za ta fada tarkon da namijin da yake fasiki ba don tana da mijin da yake gamsar da ita ta wannan bangaren shi ma namijin aure ne kadai zai katangance shi daga faɗawa cikin ramin zina ashe babbar manufa da cikin manufofin yin aure katangance juna da sha makance juna ba tare da an fada cikin talala uwa ta saɓo ba ba tare da an faɗa cikin rami na zinace zinace ba wanda zai jawo fushin ubangiji bayan yaduwar cutuka masu hatsari a tsakankanin jama'u sannan kuma a cikin rayuwa ta auratayya akwai rage adadi na mata ɗin daga kan tituna wannan manufa ce daga cikin manufofin aure shi dalilin da ya sa aka bayar da dama ga mutumin da yake da iko ya auri mace sama da ɗaya don kada a samu rara na mata masu yawa a kan titi waɗanda ba su da mazajen da za su ɗauki nauyin rayuwarsu ko kuma kare musu waccan sha'awa da Allah ya ɗabi'antar da su a kai da ƙosar da su yunwar ɗa namiji domin yadda idan ɗa namiji na jin yunwa ya kuma nemi halal ya rasa kila zai nemi shubuha abinda ya yi kama da haram ta wani gefe ya yi kama da halal ta wani gefe a sanadiyar rasa wancan halal ɗin dan ya kosar da yunwarsa a wani lokaci in ya rasa shi buha yana iya fadawa cikin haram da sunan larura ko da dukkan wani abin da shi dan zai kawata masa shi ya kera masa sunan da ya kamata ya bai shi dan kare shi kar a ce yayi laifi to haka idan gauranci da gafin balaga ya damu ɗaya namiji ko mace kuma aka yi rashin sa'a ba tsoron Allah ko ta kawata tare da shi da za ta yi masa kariya da shamaki to yana iya fadawa cikin ramin zina wannan ita ce hikimar da ta sa aka shar'anta yin aure sama da ɗaya don saboda mata ɗin su sami adadi su sami mazajen da za su kula da su mace a ɗabi'a ta mai rauni ce tana buƙatar kariya na ɗa namiji ɗa namijin nan ko uba ko miji ko wa ko ƙani a wani lokaci ko da ɗanta shine zai kare ta da haka Allah ya ɗabi'antar da ɗa namiji ya kasance ya fi ta jimurin jurewa wahala ya fi ta ƙarko da nagarta da kuma jajircewa lokacin da duk wata matsala ta rayuwa ta fuskanto shi kuma bisa ga wannan ne manzon Allah ya bada darasin yin aure sama da daya har ma aka keɓance shi da hukuncin da ya sha bamban da na sauran ɗaiɗaikun al'umma shi ne aka shar'anta masa auren mata tara lokaci guda ba wai don sha'awarsa kaɗai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai don kula da macen da ba ta kariya da toshe mata bukatun da za su iya tasowa nata to wannan aure wannan manufa ce mai matukar muhimmanci wannan ta samu ga cewa a cikin tarihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure mata da dama doriya akan yana son su dan ya ba su kariya dauki misali sauda bintu sam'a wadda mijinta ya mutu a habasha lokacin da aka yi hijira zuwa can ta zauna a can za ta shiga cikin tagayyara idan ta dawo gida kuma iyayenta a wannan lokaci ba musulunta ba a iya tursasa ta ta koma cikin addinin gargajiya bayan Allah ya ni'imtar da ita da inuwantuwa da ma kekiyar ima ta addinin musulunci sai manzo Allah ya aure ta don ya tsare mata imaninta ta samu kula da gudanarwa a karkashin hannu na annabta wanda ya sha bamban daga magarin mutane haka kuma da dama daga cikin mata ɗauki misali ungu salma wadda ta manyanta tana da 'ya'ya duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sha'awar aurenta ita kanta ta da uzuri da cewa tana da kishi baya ga haka tana da 'ya'ya baya ga haka ita ba ta yi bace ba manzon Allah ce game da 'ya'yanki nawa ne to kaga kenan miji na iya kare 'ya'yan da mace ta zo da su ko da ba shi ya haife su ba a cikin hakan kuma akwai lada yana iya kula da su dan ɗa na kowa ne kuma zai samu lada akan hakan ya ce 'ya'yan kina wani shekaru kuma nima ba na yau ba ne ba kishi kuwa zo roki Allah ya rage miki shi haka manzon Allah ya aure ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaice da yan uwa musulmi tunano manufofin aure wanda na zana kaɗan daga cikin su sauran kila sai dai kabu malamai a sorayensu da masallatansu da bibitar hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suna tushe na fahimtar waɗannan manufofi to zai gamsar zai baiwa ma'aurata ƙwarin gwiwa na su zauna da juna idan suna tuno manufar da ta samu haɗu amma wanda bai san wanda manufar ba zai auri mace dan ja'awa dan karancin shekarunta dan kyakkyawan dirinta dan karan hancinta don kira da ubangiji ta ala mata da wannan karan hanci da kyan zubi da kira ba abu ne masu dorewa ba yau da gobe na iya yin tasiri a kansu abin da ya birge ka je ka gan ya hana ka bacci sai ka kwanta da shi barci sun fada dai ba tare da ya hana ka baccin ba to kaga kenan wannan kadai baya iya rike aure sai tuno waɗancan manufofi ko wasu daga cikinsu daga cikin manufofi da dama na aure waɗanda ban ambata ba kyawu yana da tasiri wajen aure amma shi kadai baya sa aure ya dawama ashe kenan mutuna waɗannan manufofi yana da muhimmanci don auren ya dore sannan ɗaya daga cikin sababba da ke sa aure ya kasa ɗorewa a akan jahiltar manufofin aure wato gina aure ba don Allah ba ya kasance miji ya auri mace saboda matsayin mahaifinta ko wanta ko gidansu masu kuɗi ne ko jinin sarauta ne su yana san shi ma wannan kimar ta sarauta ta shafe shi ko kuma yana son yi amfana da kuɗin mahaifinta ko wanda ko wani ɗan uwanta to kaga wannan duk ranar da aka samu canji sarautar ta kubuce daga gidansu ko aka yi rashin sa'a karayar arziki ta zo gidansu ba zai ci gaba da rike ta ba don manufar da ya aure ta dama ba mai kyau ce ba wannan sababi ne daga cikin sababba da ke kawo mutuwar aure na daga cikin sababba da ke kawo hargitsewa da rikicewar rayuwar auratayya Karerai da ma'aurata ke wa juna lokacin da ake neman aure shi ya rinka mata coge ba zai bayyana hakikanin yadda yake ba ta fuskar tattalin arzikinsa ko na gidansu ba zai iya bayanin matsayin samunsa ba menene abin da yake samu a wata sai ya rinka yin ƙarya ya ari riga ya ari wando ya ari takalmi ya ari agogo ya ari abun hawa ya yi auren ya yi aro na wayar zamani wato gsm bayan duk ba na shi ba ne ba kayan da ke jikinsa sun fi karfin samunsa ita kuma sai ta fahimce shi a haka cewa shi ne hakikanin samunsa to kaga bayan ta aure shi sai fallasa ta zo daga lokacin da ta gane ƙasa yake da matsayin da yake zuwa zance a da wurinta to ta daina ganin shi da kima in ko mace ba ta ganin miji da kima ba zai yi umarni ta ba da namiji ko yakan ji kaskanci a cikin zuciyarsa lokacin da yace yi kika ki ko kika yi latin yi haka kuma idan yace ki bari kika ki daina ko kika yi latin dainawa to wannan sai ya sa ya zuciya sai kaga aure ya samu tangarda haka ita ma mace takan yi wa miji ƙarya ya ganta yana santa bisa ga al'ada kila bai tuntuɓi waye mahaifinta ba ya yi ƙoƙarin ya isar da saƙon zuwa gare ta bai san gidansu ba ta yi masa kwatancen gidansu dab da gidansu akwai gida wanda yake mai katuwar katanga da babbar ƙofa wadda sai an buɗe mota ta shiga ko ta fita da fitilu da suke kewaye gidan da gwanin ban sha'awa in ba wutar lantarki akwai injin wutar lantarki wanda yake zaune na jiran nefa ta dauke dan a tayar da shi daura da wannan katon gida akwai wani dan dukushin gida karami wanda kikila sai ka duka sannan ka shiga kyauransa sun da ne ita ma haka ta tashi ga kyauran a gidansu to shine hakikanin gidansu amma in ta tashi kwatancen gidansu ga saurayinta sai ta yi masa izina da wannan gida mai katuwar kofa da doguwar katanga a matsayin shine gidansu da kuma faɗawa saurayin ranar da zai zo zance da kuma ba shi lokacin da idan an zo a wannan gidan za a same ta da a yi sallama tana cikin gidan ta fito ya tsammanin shi ne gidansu kila gidan makwabci ne kila gida ne da yata take aure amma sai ta ce gidanmu ta ki ce gidan da yata take aure kila gida ne da kanwar mahaifiyarta take ko kanwar mahaifinta ma'ana dai wannan gida ya fi karfin gidan da aka haife su shi miji sai ya ɗauke ta a matsayin haka har sai bayan an ɗaura aure sannan sai ya gane to daga wannan lokaci ya daina ganin ta da kima ba kuma za a je ko ina ba sai ga aure ya lalace daga cikin sababar da ke kawo mace-macen aure akwai ɗaukan shawaran abokanai a wurin miji ko ɗaukan shawaran ƙawaye a wurin mace don mutumin da ke gaggawar ɗaukan shawarar abokanai ko musamman irin abokanan da ba su riga sun nuna a rayuwa ba ɗanyu suke shatar dan yara ne matasa lokacin da matarsa ta yi masa laifi kai tsaye sai je ya baza musu a dandalin su na hira dan take ɗaya daga cikin su zai ce me za ka damu kanka ga sanan kamar jamfa a zuwa in yau ma ka raba da ita gobe za ka samu mota. ire-iren waɗannan shawarwari zai rika samu daga wajen yara ɗanyu irinsa waɗanda su abin da suke gani bai kamata ka tsaya ka fuskanci matsala ba kana da dama ka canza mace da ake canza riga sun manta da cewa kowace ce ce zai je ya auro baya da ikon ya leƙa kan gocinta ko kan kumatunta ya gani a rubuce cewa za a zauna da ita lafiya kila a iya samun matsalar da ta wadda aka fuskanta a da haka ita ma takan yi ƙoƙarin faɗa wa ƙawayenta ɗanyo irinta yara ƙanana waɗanda ba su faye tuntuɓar tarihi na musulunci ba wajen shawarar da za su gina ƙawarsu a kai ba su da makoma cikin ayoyi na alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su da mahanga ta rayuwar zaman iyali ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da suna na khadija da su ummuna aisha da hafsa bintu umar da zainab bintu jahash ko zainab bintu khuzaima da zuwairiya bintu haris ba su da wani shafi ɗaya ko biyu da suka riƙe na salon rayuwa ta gidan annabta a tsarin aulatayya ko ta gidan sahabbai gidan sayyidina abubakar gidan sayyidina umar da usman da ali ko gidan sa'ad bin abi waqqas ko az-zubair ibn al kai tsaye suke ɗaukan shawara daga wajen bakunan yan uwansu kawayensu waɗanda ba su da kowace halfiya ta ilimi wato ba su da wani ilimi ko na addini ko gogayya ta rayuwa da suka isa su ba da shawara kiki sukan masa fuska ai kawai ɗaure fuska zaki ai namiji ba ɗan goyo ba ne ai duk wadda ta mayar da namiji uba to za ta mutu marairiya. ai ya kamata ki dake kawai kuma ke ba wani da wani an ba suna son ki ba su nawa suka neme ki Allah ya kaddara kika aure shi a yau dan kin rasa shi shine karshen ɗa namiji a duniya ire-iren maganganun da suke musaya da juna ke sai ga yarinya ta ɗauki wannan shawarwari waɗanda ba su da kan gado kuma ta nemi aiwatar da su sai hakan ya kawo lalacewar aurenta akwai lokacin da iyaye suke taimakawa aure ya lalace uwar miji ta zama kishiya ga matar ɗanta ba ta son ta gan su tare da zaran ɗan ya shigo ya tafi ɗakinsa matar ta bi shi uwar na jin haushi da zaran ya taho da wata bakar leda so take ta san menene a cikin ledan tsire ko balango ya so mata ta zure ido a kai ya zai fifita matarsa a kaina akwai lokacin da iyayen mace ne suke taimakawa aure ya lalace da suka tura yarsu gidan aure a madadin su rika jin sun tura ta ibada da za ta yi aiki da neman lada sai su rika jin sun tura ta wani kamfani don ta yi wani aiki ta samo jari da za a gina gida su sa ta rinka rage kudin cefa ne su sa ta rinka lalibe aljihun miji lokacin da ya rataye riga sai kwanta barci ko ya shiga ban daki don biyan bukatarsa ta rinka yi masa sata ta dabara idan akwai yan naira ɗari biyar biyar guda goma ba za ta ɗauke su gaba ɗaya ba sai ta ɗauki biyu ko uku ba ka kasafai nauyin yake canjawa ba a cikin aljihunka sai dai kawai bayan ka fara kashe kuɗin ka sai ka ja sun kare da wuri ka yi ta lissafi ka buga kalkuleta ka yi lissafin kwakwalwa ka rasa yadda aka yi kuɗin suka salwanta ka haƙura ka yi tsaki ka wuce ka ce kuɗin zamani kamar ana cin na musu wuta bayan ku akwai ashana a ɗakin ka ba tare da kafar gaba irin waɗannan iyaye suka matsawa ‘ya'yansu su rinka ɗauke-ɗauke ga mazajensu su rinka kallafawa mijin wahalhalun da sun fi ƙarfin samunsa a ƙarshe sai ga aure ya lalace na hakikanin gaskiya wannan sababin akwai shi yana nan da yawa in ma ta ɓangaren iyayen miji in ma ta ɓangaren iyayen amarya in ma ta bangaren abokanan miji ko ta bangaren kawayen amarya wani abu na rashin lissafi ma ga waɗansu ɗin da suke kula da shawarwarin kawaye akwai kawar da za ta kashe miki aure don saboda ki dawo ku zauna tare tunda ita Allah ya jarrabe ta da rashi ba ta samu miji ba har yanzu tana jin takaicin yadda sai da kullum ta je gidanki amma ke ba kya zuwa gidanta don ba ta da gidan da za a je sai dai ki je gidansu Ina nufin gidan iyayenta to ke baki gane haka ba wata ma kishi take da mijin naki tana ganin Allah ya rufa muku asiri ba a rasa ci ko sha ba da dan abin hawan da za a je unguwa tana jin ina ma ne zan samu wannan in karkare muku bayani dai akan wannan akwai wadda ta kashe auren kawarta da karshe ta aure mijin tana nan jama'ar da suka sani suna kallanta shi mijin ya sani abokanansa sun sani ita wadda aka cewa auren ta sani to ire-iren wannan yana maimaituwa ko dai ta sake kashe auren don ku dawo tare ku zauna ko kuma idan kin kashe ita kuma ta je ta ta ci gaba da alaka da mijin ko ta aure ko kuma al'iyazu billah ta wata hanya daban wadda Allah bai amince da ita ba duk waɗannan sabubba akwai su a cikin rayuwar aure daga cikin sabubba na rayuwar aure ko na matsaloli na rayuwar auratayya akwai ɗaukan salo na rayuwar mutanen da ba mu ba ko rayuwa ta turai ko rayuwa ta cikin gida ta waɗansu ƙabilu waɗanda ba musulmi ba ne kuma ba su tasirantu da al'adu da musulunci ba wannan na taimakawa wajen aure ya lalace da wuri yakan zama abin burgewa a wajen wani saurayin ya kirawo abokanansa su shiga cikin gida ga matarsa tana zirga-zirga ta sa kaya ƙanana kamar za ta fita zaben sarauniyar kyau don da ya nuna wa abokanansa cewa Allah ya ba shi mace mai kyan kira suna musayar kallon juna ita da abokananka kuma ana hirar tattaunawa a cikin hirar nan da tattaunawan nan a iya samun wanda ya fi ka iya tsara magana cikin abokananka ya fi ka iya kawo labari ya fi ka iya karya hula ya fi ka iya sa agogo dole ka tasirantu da shi ita ba mala'ika ba ce bil'adama ce ba kuma laifinta ba ne ba a karan fari kai ka kawo su gidan a yanzu da ake da wayoyi na zamani za ta iya sanin wayar da tunda abokinka ne cikin ruwan sanyi shi kuma zai iya sanin wayar ta in har tana da waya din zai iya buga mata waya su gaisa da sunan abokin mijinta ne ita ma ta yi hira da shi a sake da sunan abokin mijina ne ta iya musayar maganganu masu dada da rai ta iya kai wani kukan ka wurin abokin ya kuma nuna mata tausayawar da baka taba nuna mata ba ya mata zance da kalmomi masu tausi da za su ratsa zuciyarta irin zancen da kai baka saba mata shi ba hakan na iya tasiri a cikin zuciyarta hakan na iya karkata akalar soyayya daga kai zuwa gare shi kai tsaye da waɗannan ababai ne da ya kamata a yi izina da su da haka kuma ya kamata a kiyaye su daga cikin abin da ke kawo matsaloli na aure akwai ƙarya wajen gudanar da rayuwar ta yadda kila lokacin da ta zo tana amarya ka ɗauki wani salo na rayuwar da karkarinta kai wata uku kana yi daga baya dole ka canja ka koma hakikanin yadda samun kai yake galibin mata su ba su san canji ba idan an taho a haka za a tafi musamman idan suna cikin ƙananan shekaru musamman idan aka yi rashin sa'a ba ta samu tarbiyya ta wannan ba a gida ko horo irin wannan ba a gida to tun farko sai ka rinka yin cefa ne daidai da shi ne hakikanin samun ka dan kada ka yi abin da ya fi karfin samun ka daga baya kuma ka zo ka kasa wani lokacin akan samu matsalolin aure sakamakon miji ya ƙara aure bayan baya da halin da ya kamata a ce ya ƙara bahaushe yana da tsarin da idan ya zo cikin abokanai wani na da mata biyu wani na da mata biyu wani na da mata biyu ya rika jin kunyar dan mai shi yake da mace ɗaya sai ya rika ganin bai cancanta ba ya zama cikakken memba a dandalin hirarsu har sai bayan ya yi aure biyu ko da ko baya da samun da zai iya rike mace biyu saboda kullum ana zolerarsa ana cewa mace ɗaya kamar fasto to kaga anan kamanta tashi da fasto na iya bakanta masa rai a sa na musulmi sai da cewa don gudun kar ya zama kamar fasto to bari shi ma ya aure din ko da ko hakan ya fi karfin samun sa to daga yan auren sai ga ba za a je ko ina ba ko dai ya saki ta gida ko kuma ya saki ita wannan sabuwar da yayi ko kuma wani lokacin ya rasa su su duka duk haka na iya faruwa yayan uwa musulmi abin nan da na zana abu ne da ni na hange shi a ƙananan shekaru irin nawa da karancin bincike irin nawa kila inda za a samu dattijan malamai da suka fi da gogayyar ilimi da kuma tsawon kwana da gogayya ta rayuwa kila za su fito da abubuwa sama da wanda na fito da su yanzu amma na fito da waɗannan wanda na fito da su a halin yanzu don su zame mana matashiya a wannan jiri namu hanyoyin da za mu samu gyara yan uwa musulmi tun farko lokacin da mutum zai aure ya sanya manufa ta addini a cikin aurensa manzo Allah ce ana auren mace don kyanta ana kuma aurenta don dukiyarta ana kuma aurenta don matsayin gidansu sai ce kuma yace ana aurenta don addininta yace to kada zanci ma abuciyar addini idan addini ya hadu da kyau ya hadu da kuɗi ya hadu da matsayin gida to wannan abu ne mai kyau amma farko ya zanto addinin ne a gaban ka kafin komai tarbiyya ta gari ka hango ta tare da matar da kake son ka aura tana da gida na dattijai dattako kuma baya cikin shekaru a dattako yana cikin hali da ɗabi'a kila ubanta shekarunsa ta talatin da biyar a duniya kila shekarunsa arba'in amma ya san abin da ke ta fi iya daga gidan tsoho dan shekara saba'in din da bai san abin da yake ba da haka lallai yana da kyau mutum ya lura daga wani gida ya kamata ya aure kuma wace ce ya kamata ya aura durinta da kyawunta duk waɗannan ba masu ɗorewa ne ba addinin shine mai ɗorewa kyau na iya canjawa daga haihuwa ɗaya ko biyu ko uku sannan kwarjinin da kake gani lokacin da take budurwa bayan ta zo gida baka ganin wannan kwarjinin sannan kuma su kansu iyaye lokacin da za su bayar da su aure su tabbatarwa suka ba manzon Allah ce za a takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan mutum ya zo neman aure gidanku ya zanto kun aminta da addininsa mutum ne mai addini sannan kuma kun aminta da ɗabi'u da halayensa to ku aurata masa domin in ba ku aurar masa ba to za a samu fitina babba da fasadi a ban kasa fitinan nan ko gare shi ko ga yarinya ta iya auren wani wanda zai gallaza mata don kun hana ta wancan mai addini wanda ya san mutuncinta sannan ko fi nan ko gare shi ya ga cewa ashe riko da addinin baya da tasiri sai in mutum ya canza salon rayuwa in yana so a aminta da shi kaga wannan fitila ce da barna sai ya kawo yaduwar rashin riko da addini don haka kenan ana duba ɗabi'a da halin mutum idan aka ce riko da addini ana nufin kiyaye addinin a aikace tsakaninka da ubangijinka da tsakaninka da sauran mutane baya nufin riko da addini daukar shi da zafi da zafafa al'amuran da suke masu sanyi don waɗansu sukan ɗauki riko da addini shine zafafawa tsanantawa gaba da kowa jin kowa ba musulmi bane sai ni kaɗai tallin tal kamar na take makullin aljanna karkashin tafin kafata wanda ya bi ni in daga shi ma in bashi kidin ya buɗe dan ya shiga wannan ba ne riko da addini ba riko da addini kyautata alaka tsakaninka da ubangiji mutum baya shirka jin matsayin manzon Allah a cikin zuciyarka ta yadda ba za ka yi bid'a ba ba yadda za ka kirkiri ibada sai wanda ka san manzon Allah ya zo da ita amana da gaskiya da rikon amana da faɗin gaskiya cikin zance kyautata alaka tsakaninka da mahaifanka waɗanda suka girme ka cikin mutane ko da ba su ne mahaifanka ba sa'annin mahaifanka sa'annin yayyanka jin tausayin na ƙasa wannan shine hakikanin riko da addini ba za fara kan waɗansu matsaloli takaitattu ba sannan kuma a waɗansu ɓangarorin mutum ya sanya ya har ya fi kankara daskarewa da haka nan addini ɗabi'a ta dai sannan kuma wani lokacin ko da mutum yana da riko da addini ko da mutum yana da tsoron Allah da takawa ba lalle ne ka ba shi aure ta iya ka hana shi ba don ba da riko da addini ba sai dan a yanzu baya da aikin yi a yanzu baya yadda mallakar ko da abinci so daya a yi ne na matar na abinci so uku to kaga anan mutumin kirki ne ka taimaka masa ya samu aiki ka taimaka masa ya samu sana'a ka ba shi shawara akan haka sannan daga bayan sai ya aure din bayan ya samu aiki ko bayan ya samu sana'a ba a cewa a dogara ga Allah haka nan bayan mutum baya da aiki ne wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take shawarta su dangane da mutane guda biyu da suka zo suna son aurenta ɗaya daga cikin su ana ce masa Abu Jaham na biyu kuma shine Muawiya ta ce wa zan aura cikin su manzon Allah ce ko ɗaya karki aura yau ai kaga sahabbai ne karfin imani kiran da riko da addini amma ya faɗi hujjarsa yace Abu Jaham kullum sandarsa tana kan kafadansa amma na dukan mata yake baya da hakuri wallahi Allah ko ba zai baki shawara ki je gidan da za a rinka dukan ki ba kullun duka da kin yi laifi da biki laifi ba ba ko karami yace mu'awiya kuwa baya da ko titiriti wato a halin yanzu baya da aikin yi ko baya da karfin da zai iya rike mace idan ya aure ta ashe kaga kallon addini yana da kyau amma ko mutum ya zanto yana da aikin yi cewa yana da aikin yi baya nuna cewa mai kuɗi ne a yana da aikin yi abin da yake da shi na aiki yana kan matakin albashin da ya iya rike mace abinci su uku a yi ne ba ya bowa fallasa shi kenan sai a bashi aure ba a cewa sai ya yi kuɗi sai ya yi mota sai ya yi gida idan aka ce ana gidansa yake ma ana tambaya a cikin loko yake ko a GRA yake ko a wani wuri yake to kaga wannan duk ba ya daga cikin manufofin da za su taimaka aure ya dore duk wanda kuka baiwa aure don wadatarsa gani yake sayo matar yi babu yadda za a yi kima a gidansa. sai iyayenta sun nuna kwaɗayi da zalama saboda haka gwargwadon abin da iyayensa suka nuna gwargwadon abin da zai ba ta kima in sun nuna su mutane ne kuɗin bai rufe musu ido ba sai yarsa ta yi kima da mutunci da daraja amma in sunan da su ba mutane ba ne ba yar ba za ta yi kima ba za ta yi daraja ba bai hana ya rabu da ita ba bai hana ya sake ta ba a kowane lokaci tun da kuɗi ya amfani kuma har yanzu yana da kuɗi a gida yana da kuɗi a banki yana da kuɗi a gida a Najeriya yana da kuɗi a waje zai iya sakin ta ya auro wata rana ɗaya zai iya auren yan mata guda biyu masu ƙananan shekaru saboda haka dan me za ta yi kima a idansa ashe dai kenan dole mu kalli wannan ababai a mahanga ta addini a mahanga ta lafiyayyen hankali a mahanga ta kyawawan al'adu da muka gada tun tale-tale a kafar hausa idan mutum ya zo neman aure kar a kalli motar da ya zo a bincika wata hanya yake mene sana'a har ya samu mota idan mutum ya zo aure kar a kalli abin hawan da ya zo daga wani gida yake daga gidan mutunci gidan kirki sannan ya turo sa a gani a yi maganganu da su ta manya da manya har a aminta da shi kafin a iya wannan wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen a sami ansa na matsaloli da dama da suka rikice rikicewa da ta fi tazarar lilo a halin yanzu jama'a a nan ya kamata in dakata dai in bayar da dama ga kuma sauran yan uwa da su bugo waya wala Allah shawara wala Allah karin bayani wala Allah yi min gyara cikin abin da na faɗa kila kuma neman karin bayani ko tambaya alhamdulillah ma sauraron a tarba ta lokaci da yanzu zamu ba ku dama domin ku haɗu da amana hello hello hello hello hello salamu alaikum alaikum salam ah, barkan ku da dare ah, mai magana alkasim da haya unguwa to alkasim ga malam a gurguje kaga lokacin namu eh wato a gurguje dai gaskiya na ji daɗin abin da malam ya faɗa kuma hakika ina da tabbacin cewa na ji makamancin wani misali da na sanin cewa wato akwai wata ran na shiga mota na ji wata tana ba da kawarta labarin wato rabuwarta daga gidansa sai take gaya mata cewa eh ai ke kika damuwa baya bashi kaza baya bashi kaza saboda haka har kawai ya bari ke a gurin baban shi kin koma gidan ku mene take dai gaya mata maganganu irin wannan kaga waɗannan zuga ne shi ne ke da Allah ya rufe ya ɗan yi wani jan hankali ga irin waɗannan mata masu ingiza wato ƴan uwansu ma'aurata wannan shi abin da ke son ya ƙara mun gode da Allah mai da lafiya Assalamu alaikum. Wa Muhammad Aminu ne. Muhammad Aminu ga mala a gurguje ko? To murmurawa da baka da zuwa. ina an sawa kare. Masha Allah. Ina da bukatar ayyukan a wato tsarin bayani akan wato shi aure kansa wato aure ibada ne ko kuma wani abu ne na abu na duniya. Ko yanzu matasa ba su iya tantancewa ba tsakanin da su aure ta gamsuwa ibada ko kuma wani abu a farko dai game da batun zuga a hakikanin gaskiya ba abu ne mai kyau ki rinka zuga kawarki ko yar uwarki kan ta rabu da mijinta yana da kyau ki bata shawara ita shawara amana ce duk wanda ya baka shawara ya baka amana ya zama wajibin ka ka faɗa masa abin da yake ne gaskiya ko da baya son yi ji kuma ka amfani da hikimomi wajen gamsar da shi ya yi amfani da ita amma idan ka baiwa mutum abin da kai a zuciyar ka san ba gaskiya bane ka ha'ince shi wannan ha'incin sifa ce daga cikin sufofi na nifaka irin yadda manzan Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi sannan kuma game da batun matasa su rinka jin batun aure cewa ibada ne wannan shi yasa neman buɗi da shi cewa sunna ce ta annabawa gaba daya kuma sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa da haka zaman aure zama ne na ibada kuma mutum yana da hanyoyin samun lada da dama a rayuwa amma aure na ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya samun lada tunda maza Allah ya bayyana cikin hadisi cewa dinari ɗaya da zaka kashe dan yaƙi wajen ɗaukar kalmar Allah da dinari ɗaya da zaka kashe dan ka ciyar da miskini da yake da mabukaci da kuma dinari ɗaya da zaka kashe dan ciyar da iyalinka yace mafi girman daraja mafi girman falala a wajen Allah shine wanda kake dace da iyalinka to kaga wannan falala ce wanda goro ba zai same ta ba a shekenan aure yana da falala maza Allah ce dukkan wanda ya fita yana kazar kazar ya buga nan ya buga can yana kokarin neman halal dan ya ciyar da iyalinsa to ya tabbatar ya fita ne daidai da wanda ya fita yaki fi sabilillah a shekenan aure ba karama abu bane ba da yawa daga cikin matasa sukan dauka a ah, in dai kawai shakatawa ne da ya mace ba ga sanan ba akan titi to amma ya manta da cewa wancan sunan shi zina baya da kima irin ta aure wannan ku sunan shi aure wancan sai ka buya baka san a gane wannan ku kowa ya san cewa ga abin da kake amma ko ba laifi kai ba kai na zaka aure mace da rigilin su za a kawo ta da katan gado tangame mai kwanciyar mutum biyu dawa dawa kuma a sanya faralluka guda biyu kuma kawo katon mayafi da mutum biyu za su iya lalluba a ciki kuma duk ba a jin an yi laifi matar ta samu suna biyu iyayenta suna murna za su samu jika kai iyayenka suna murna za su samu jika idan aka haifi dan kai da uwar kuna murna yayyanka da kannanka suna son shi yayyanta da kannanta suna son shi abokananka suna son dan a kawayenta suna so kuma iyayenka suna so iyayenta suna so shi yaron idan ya tashi gaba ɗaya yana son su da sallah karama ko babba ya yi tabin dukkan waɗancan gidajen kenan duk inda ya je za a yi masa kara naira biyar naira goma saboda ɗane na aure ɗa ne na sunnar manzo Allah sallallahu amma ɗauki gefe ɗaya idan mutum fasikanci yayin da mace sai juna biyu buya yake baya son a gane shi baya son a gane ita yarinya ba ta son a gane iyayenta da kawayenta da yayyanta da kannanta duk ba su son a gane kai ma naka iyayen da kawaye da abokanai kai da kanne da yayye duk ba sa so yayin da aka haifi yaron baya son ku duka yana jin haushin society gaba daya al'ummar yana ganin ta cuce shi dan me muna wasa ni da wani da su baban babansa ya dawo daga kasuwa da wata bakan leda suka tashi koyoyo baba suka tare shi da kasa a jikin su ya rungume su dan ɗane yana son ya ji mun ƴaƴan a jikin sa. aka shiga gida haka wancan baban babansa ya zo shi gida shi ko baya da uban da zai ce masa oyoyo sun da zuwa sai ya tashi da kulli da kufarci a cikin zuciya irin wannan ke haifar da barna mai yawa a cikin ya kamata matasa su yi hattara game da wannan aure abu ne mai albarka aure ibada ne sannan a cikin aure dole sai ka yi juriya sai ka daure kada ka dauka cewa har kawai ka yi ibada ba tare da wahala ba kada ka dauka ga auren da babu matsala a cikin sa sai dai a samu aure da yake da rangwamen matsala amma ba wanda babu matsala a cikin su ba gaba daya hello hello hello hello Hello? Hello? Hello? Hello? Wake kan layi? Adamu Yusuf Ahmad. Rage rediyon ka suna. Aha, ina yawa malam barka da zuwa. Sunanka? Adam Yusuf Ahmad. Sau Adamu Yusuf, nan. Wala Adamu Yusuf Ahmad. Ina yawa malam barka da zuwa. Madalla. Allah ya fata da alheri. akwai dai ka sake dan sake dan sake na gode bala Allah ya gode da kike zaka lafiya da salam ya rage ya Hali. da ya Hali mun ji wasu daga dingin to kadan rage da yawa ina na kake sama to masha Allah ya mun ji na yawa da Allah ina malam barka da zuwa kuma ina son da Allah kara za a karfin gwiwa wani abu ake taimaka mana Allah na gode mun gode hello hello hello mhm. a ke kan nai ya haya usman alhaji to ya haya usman alhaji ga malam To ina malam barka da zuwa. Ina amsa ma lahira. Kuma malam Allah ya saka maka da alkhairi. Allahumma amin. Hakika na jira don wannan bayani da kai malam. Eh Allah ya saka da alkhairi. Dama bugowa ne mu malam godiya wallahi. Na gode malam ya. Masha Allah. Hello. Hello. Hello, salamu alaikum. Hello. Yau ina yi malam barka da zuwa. Allah ya. Muhammad Umar ne daga Gwamnati. Muhammad Umar ga malam. yawa malam Allah ta kawo alkhairi da irin wannan sadakarwa da kake yi mana a ta kowace hanya Allahumma amin yawa malam kiran da nake so in yi da Allah na san kana da tantar tafiya da mai duburi. da ya sa don Allah yake tafiya Maiduguri don azumi ya bayan munan muna da bukatar kan Allah gaskiya ne walahaya to walahaya wannan tambayar ta kamata da alaƙa da abin da muke ciki to ina da tambaya akan abin da ake to bismillah yawa ya kamata malam ya wani bayan kan. yanda ake za ga idan za a aure iyaye suna iyaye suna maganta wa kansu da dole sai an abubuwan da bai dace ba hmm. sai ga da an shiga cikin wani hali ma da iyayen ya ci shaya hannu iyayen ta shi ma ci shaya wahala ina ji malam mai kira a kan haka domin a samu a rika yin aure mutane samari da dama ma suna son su yi aure amma yanzu wasu ya ba samu suna yi. ina kuma kira malam ya rika su daurewa yana zama nan ta muna da bukatar sama ne don Allah ya na gode gode da zuwa mai rubuce na malam Muhammad to mashallah mun gode malam Muhammad na na a gurguje muke ji a hakikanin gaskiya al'adu da ake sawa cikin aure na a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba wai ta aka yi haramun ba ne ba sanya irin waɗannan ko a ce kayan zance ko kayan laifi babu laifi a yi su amma matsantawa a kansu shi ne kamar a ce sai sun kai kaza kila kuma ya fi karfin samun mai aura ko daraja da kimar kayan ka kawo a tankofi a ce dole sai su zama na kasashen waje ka kawo shadda da lace a ce dole sai na kasashen waje kai kuma baka da karfin da za ka iya na kasashen waje sai na cikin gida Najeriya ko ka kawo adadin da za a ce ya yi kaɗan ka bayar da atamfa biyar shida bakwai ko goma ce sun yi kaɗan sai ka kawo ashirin sai ka kawo talatin kafar takalmi kaza to wannan shine sabawa ubangiji asalin abin da ake bukata aure shine sadaki waɗannan kaya na al'ada shari'a ba ta haranta su ba min haisul a asalin su abin da shari'a ta haranta dorawa mutum abin da ya fi karfin samun sa da ga masu haramta ba daidai bane ga masu haramta ba daidai bane ba a idan ka ce haramun ne ka yi kayan laifi ka yi kaza ka yi abin da ka sani shine sadaki kaulan wahidan kana cikin ahlus sunna wal jama'a wannan abu ne mai kyau mutum ya zama ahlus sunna ko shakka babu to amma ya fahimci sunna yadda take hmm. a kai kuma daga gidansu ba za a kawo maka gado ba ba za a kawo katifa ba ba za a kawo cokula da tangaraye ba ba za a kawo shi fita ta tsakar daki ba wani har gara ma zai wani lokacin har gara an taba kawo gara ka wani ya ce bida ya ce a mayar wannan halal da ba ka <laughs> kaga ya zama son zuciya kenan <laughs> matukar za a kawo gara ka karbe kuma a kawo ta da gado ka karbi gadon kuma ka kwanta a kai da katifa ka kwanta kai barci kai miƙa da safe to kenan kuma kai ma za ka yi waɗancan ababai ba wanda aka taba kawo gado ya tsare ce a'a ni ahlus sunna ne karku min gida da wani tayi ni zai yi mata ta gado hisani shi ma zai yi hisani yawwa shi ma sai iftari ma'ana dai yin kayan a asali ba haramun bane ba amma tsawwalawa ya wuce samun ma'auraci to wannan shine kuskure mayar yadda shi ma har ya zama abin yayi a yi tun da an aurar da yatta akan sai da aka yi kaza to ita ma kanwar sai an yi kaza a ah, to shi wanda ya auriyar da wanda ya auri kanwar matsayin su ɗaya ba matsayin su ɗaya ba kila ba samun su ɗaya ba kuma wannan abu da ake na farko ba shi rayuwar auren ba ba shi ne rayuwar auren ba na ga wanda lokacin da zai aure dubu ɗaya a karba a wajensa a matsayin sadaki shekara goma sha shida ko sha bakwai da suka wuce a yanzu yana da motocin shiga biyu yana da gida nashi na kansa yana da wasu kaddarori a wancan lokacin dubu ɗayan sai da aka taimaka masa yana da abin da zai rike ta duk wata amma dai wannan dubu ɗayan a haɗe shekara goma sha bakwai ta wuce ba da ita na kuma ga wanda ya aure aka kashe kuɗi aka yi wane ne aka ɗauki motoci aka yi komai na bushasha a yanzu kuma bayi da komai mai da zai zuba motarsa sai an masa alfarma a zuba masa ce ya kamata mutane su kalli rayuwa da wannan mahangar albarkar aure ake bukata ba wannan kafafa da kuma alfahari ba da haka iyaye ya kamata su yi hattara game da wannan to a masu ga wasu ainihin lokaci yayi a madadin hukumar gudanarwa da hukumar su ainihin darasoci karkashin jagorancin abm muktar muhammad da kuma umar dutse muhammad muna godiya ga alkasimi harin ga uku muhammad aminu adamu yusuf ahmad ya haya min jibar dingim da ya haya usman alhaji da muhammad umar gwamnati da suka samu damar wato shigowa cikin wannan fili domin yin wani malam ja'far mahmud adam muna sace godiya ta musamman allah wani ya saka da alkhairi malam yahya usman kuma ina ba shi hakuri bisa ga tafsiri insha allah wata da tafsirin nan zai dawo kano kuma ina ganin tafsirin nan da ake a maiduguri da shekara tun da shekara biyu da suka wuce ko uku kullum ana jin sa gashi mutanen freedom suna sawa CTV NTA kuma insha Allah bana ma na tabbatar za a sa waɗannan kuma labarai amma dai ina ba shi in wata rana Eh, zai ji shi da kansa an ba da sanarwa cewa za a yi a Kano sannan kuma ga shirin juma'a ana yi a Kano a gadon kaya duk laraba ana yi a Kano a masallacin Beirut Road kin malai haya bai sani ba masha Allah to a uh, Zakar Yusuf shine wanda muke tare da shi a dakin yada shirye-shiryen mu ni da na wato ainihin jagoran shirin da kuma jagoran shirin shi Umar Saifin wani ni da na gabatar suna na Kabir Abdullahi Umar nake cewa assalamu alaikum ma'a mako da gaba dole mutum ya ga mutuncin iyayenta don zai ɗauka kamar iyayensa ne kare don su a wulakance kila don saboda yana da hali su ba su da hali ko yana da mukami su ba su da mukami ko yana da ilimi su ko ba masu ilimi bane ko waye ne shi su kuma ba wayayyu bane ba ke da kuma ne kare ya dauke su a rene a wulakance dole zai ba su muhimmanci a matsayin su na iyayen matarsa abu mai muhimmanci kosar da bukatarsa ta tsada namiji dole ne ga namiji ya kula da bukatar matarsa ta ɗa namiji mafi karanci a cikin dukkan kwana uku kwana hudun duniya ya kusance ta so daya wannan shine mafi karanci sai fa in ba ta da lafiya ko tana cikin jinin al'ada ko juna biyu ko haihuwa ko wani abu amma dai ana hali madaidaici cikin kowane kwana uku na duniya ya kasance ya kusa kwana hudu ke na duniya ya kasance ya kusance ta so daya amma a yanzu akwai namijin da zai kaura cewa matarsa wata biyu wata uku wata hudu akwai wanda zai tafiya Lagos neman kuɗi akwai wanda yana gari amma harkokinsa na mutane musamman 'yan siyasa mutum da safe mutum da yamma mutum da daddare mutum wato sai ya kasance ita matar ba ta ganin sa akwai irin wannan a cikin rayuwa akwai kuma wanda harkarsa ta kasuwa ne yau ya tafi can gobe ya tafi can akwai wanda kawai shi gidan kamar mun sa ake da ya shiga sai ya fito ba ruwanci da matar wallahi mata suna cikin garari kuma wani abin da yake faruwa shine wai idan ka tambaye sai ce wai bai hana ta ji ba bai hana ta ba abinci na nan a so a ji a'a dama kai ta zo gidanka ne idan ta ci tuwo ai idan wannan ne ba za a yi aure ba a gidansu ba ta da kwananta a hajji baka mai wuce ya ce ita wato wani abin mamaki akwai iyayen da su ma ba sa fahimtar wannan wata baiwar Allah suka samu matsala da mijinta ta koma gida ta zauna ta gaji da zaman so take a yi sulhu shi ma can mijin ya gaji amma nan iyayenta suna jira wai sai an zo an yi wane ne sai an yi wane ne idan ma suka ji labarin ta aikawa da mijin wasiƙa ta ce ji ta irban za kin rasa shi da sha ne an faɗa maka ita kawai ci da shi ne bukatar ta a duniya ba sa fahimtar wannan waɗansu iyayen wai ai bata rasa ciwo bata rasa yawa bata rasa sabulun wanka ba bata rasa sabulun wanki ba ina ruwanta da sabulun ka ina ruwanta da ah, kwanan tuwanta da me dinta kai dai ka mai da ta gidan mijinta ita mace lokacin da take mace ta zama mace a'a wannan bukatar abinci tana da muhimmanci a cikin rayuwa amma bukatar ta namijin fa to kan ai za a bata ko ina ko a gidansu ko a gidan wanta ko gidan kaninta ko makwabta sa su samu ladan su ba ta tuwo idan mijinta ya gudu bayana amma bukatar ɗa namijin fa dole sai shi mijin shi kadai to waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan to kuma wannan yana da yana haifar da matsala a cikin rayuwa ta aurata mai yawan gaske daukan lokaci a zauna a yi hira da mutum kuma dan a ji koke-kokenta ko na 'ya'yanta akwai wanda baya da lokacin da zai zauna ya ji me kukanta game da 'ya'yanta ko game da kanta ita to wannan kuma kuskure ne yana rusa tarbiyar a cikin gida kuma yana sa ita matarka ta ji baka da tausayi baka kula da ita yadda ya kamata waɗannan su ne siffofi na namiji na gari wanda shi ma mun ambata ne domin mu yi ƙoƙarin zama hakan abu na kusa da ƙarshe da zan faɗa shine yanzu dai yau an daura aure ga angwayenmu da muka yi ta zuwa daura auren su daga nan zuwa can zuwa can zuwa can to me ladubba na ango bayan an daura aure zai shiga gidansa wanda ladabi ya kamata ya kiyaye a shari'ance akwai ladubba da ya kamata miji ya kiyaye a shari'ance lalle idan zai shiga gida ya shiga da wani abu wannan abun na ci ne na sha ne wani abu mustahabi ne ya dan riki raba ya shiga da ita cikin gidan dan zai banta shi da iyalinsa akwai hadisi na asma binti yazid ibn sakan wanda imam ahmad ya ruwaito shi tace lokacin da aka daura auren auren aisha da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan zai tare da ita tace ni ne mata kwalliya na kai ta gidan manzon Allah tare da wadansu mata ƴan rakiya da muka je manzon Allah ya tarbe mu sai ya ɗauko wani kofi cike da madara irin fresh milk din nan sosai da mai kyau mai lafiya sai ya sha da ya sai rage a kofin sai mika a Aisha sai Aisha ta kalli Asma binti Yazid bin Sakar sai ta ji kunya ta ji karba sai ta Asma binti Yazid bin Sakar ta ce ki karba ba mijinki bane sai Umma Aisha ta karba sai ta sha da ta sha sai ta sake rage sai ta sake mika manzo Allah sai manzo Allah kalli in rakiya yace za ku sha <laughs> sallallahu alaihi wasallam wato kamar yan mata amarya da ko ko yan rakiyar amarya za ku sha suka ce a'a mun koshi yace a'a kar ku hada abu guda biyu ga ƙarya ga yunwa ku dai ku karba in za ku sha asma ta ce manzo Allah na fi son ka sha ka miko sai in sha ragowar ka dai in samu albarkar ka tunda yanzu in ta sha ta saura ta shawa sauran Aisha amma in ta mika manzo Allah ya sake sha fa ta sha sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi malamai suke cewa ambatan madara a cikin hadisin bayan nuna takaituwa a kanta ila kai a garin ka ba madarar za ka kawo ba waɗansu anguna ko haka ake cewa anguna ko angwaye a waɗansu angwaye a waɗansu garurukan kaza suke sayo wasu tafi da ita ko waɗansu kuma su sayo wani abin ka sai dai duk abin da yake ya kamata na kusa da baki abin da za a iya kwaɗayinsa za a iya kwalamarsa sai ka je da shi abu na farko kenan abu na biyu bayan mutum ya shiga ya mata sallama ta ansa ya zauna su gaisa zai ɗauki hannunsa ya tsora a kan goshinta ya karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halitte ta ko ka ɗabi'antar da ita da shi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita kai mutum zai ɗora hannu a kan ta karanta wannan addu'a ko manzala sallallahu ya nuna yin hakan ga dukkan mutumin da ya aure mustahabbi ne wannan hadisi imamul bukhari ya cikin littafin khalqu af'alul ibad daga nan gudan sai Umar umarci ta shi sallah raka'a biyu shine liman ita tana mamu kuma in za ka yi sallah kai da mace kai ɗaya ita ɗaya kai kana gaba ne ita tana bayan ka sabanin in namiji ne za ku jeru kai da shi mace ko da matar ka ce tana bayan ka ne kai kana gabanta sai sallar nafila raka'a biyu wannan hadisai da dama sun nuna haka waɗansu su abubakar ibn abi shayba ya rubuta cikin littafin al-musannaf daga sahabbai daban-daban abdullahi dan mas'ud da sauransu wanda suke nuna mustahabbancin yin haka sannan abu na gaba wato lokacin da zai kusance ta zai basmala bismillah ya kuma karanta Allahumma jannibi na shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ya Allah ka tsare ka nesantar da mu daga shaitan kuma ka nesantar da shaitan daga abin da zaka arzuta mu da shi manzo Allah ce in Allah ya kaddara an samu juna biyu shaitan ba zai cuci yaron ba wannan hadisin na cikin bukari sannan kuma mutum zai kusanci matarsa ta dukkan sufar da ya ga dama ta kowane irin yanayi tun da Allah ce na sawa kuma har sallakun fatu har sakun an na ito gonakin ku ne gonar ka ba a cewa ga ta inda zaka shiga ta dama ko ta hagu ta dama ta hagu abinda dai aya take nufi kamar yadda shi hadisi manzo Allah ya sharhi ta dukkan sufar da ka ga dama kana son ka kusanci iyalinka sannan bayan mutum ya kusanci da iyalinsa zai yi barci ana buƙatar yayi wanka in ba zai iya yin wanka ba yana jin ya yayi alwala in ba zai iya alwala ba yayi taimama waɗannan ababai dukkanin su guda uku mustahabi ne ko da ke wanka wajibi ne amma dai ita alwala ga mutumin da zai kwanta barci bayan ya kusanci iyalinsa mustahabi ce ita ce alwalar da malamai ke kira kahon fara ga tsini amma baya huda ga alwala har alwala amma ba za ka yi sallah da ita tun da lokacin akwai da na ba ta tare da kawai an ce ka yi alwala ne haɗi, dan ka samu lada amma ba dan alwala tana da tasiri wajen yin sallah ba to ballan sana kuma ita ce mamar karan kanta waɗannan ababai haka ake so mutum ya yi sannan tun a daren farko shi da matarsa su yi ƙoƙarin ƙulla niyyar cewa sun yi aure da juna da don su zame wa juna tsaro ita ta zama tsaro a gare shi shi tsaro a gare ta sannan bayan mutum ya kwana a wannan daren washe gari idan ya tashi da safe in mata tana da kishiyoyi shi ake so ya bi dakunan kishiyoyin ya gaida su haka manzon Allah ya yi lokacin da ya tare da Zainab da daddare washe gari sai ya bi dakunan sauran matan duk ya gaishe su sannan dangi da suka zo gidan da daddare jiya ya bi gidaje ya gaishe su sallallahu alaihi wasallam wannan duk suna cikin abubuwa da suke yin su mustahabi ne ba za a ce dole bane ba a cikin rayuwa ta sai sannan mu sani cewa aure ibada ne da haka mu yi kokarin nesanta kanmu da rayuwar mu ta al'ada sai fa al'adun mu kyawawa irin wanda su karo da addini ba duk al'ada da ba su karo da addini ba wannan babu laifi al'ada da nasin shari'a bai halare ta ba wannan babu laifi al'ada ba ka'ida ce cikin qawaid na fiqh guda biyar da aka gina fiqh akai to amma dukkan al'ada da ta ci karo da nasi na qur'ani ko hadisi manzon Allah to lalle fa sai dai a rushe ta a rayu akan rayuwa ta addini sannan dole miji sai ya hakuri da mace